Sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan birnin Yamai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa a yau jami'an karɓar lanho suka rufe jaridu da suka hada da laifuriye da kuma kanar amfiri ɗaliban makarantun sakandare na jihar yamai sun cewa shiga makaranta da ya shafi lise a yau a rahoton musamman na yau za mu ji yadda addinin islama da na kirista ke kallon lamarin barace-barace A yau jama'an karɓar lanho da ke tare da rakiyar jama'an 'yan sanda suka rufe jaridu Le Courrier, Le Monde d'aujourd'hui da Le Canal Amphiri da ke aiki wuri daya a unguwar Terminus da ke nan Yamai. Jama'an sun tafi da kayan aiki yayin da aka rufe kofofin ma'aikatar aka kuma laka takardu masu alamun an rufe saboda rashin biyan lanho. Ali Sumana, shugaban jaridar Le Courrier, ya yi wa Asugbavi Olivier karin bayani kan yadda lamarin ya wakana. A yau da safen nan shama'an lanho tare da shama'an 'yan sanda sun zo inda suka kwashe kayanmu ba tare da sun sanar da mu ba kuma ba a gaban jami'in shari'a ba. Sun kwashe kayan duka tare da waɗansu jaridu biyu da muke aiki wuri ɗaya musamman lekana amfiri da kuma lemon abin da muka sani idan za a kwashe kayanka a cikin irin wannan lamari sai sai a gaban mai kayan, amma sun yi haka ne ba a gaban idonmu ba, ba tare da wata takarda ba a cewar su sun kawo mana lanho na wajen miliyan goma na sefa. Ƙungiyar ɗaliban makarantun sakandare na jihar Yamai ta soma yajin aiki na kwanaki biyu a yau. Ta hakan sun cewa shiga makarantun lise na sabuwar shekarar karatu ta 2018-2019 da aka shirya yau Litinin 17 ga watan Satumbar na ɗaya daga cikin dalilan wannan yajin aikin shine rashin kayan ɗaukar karatu in shi hamadu hassan umaru mataimakin sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban Ƙungiyar lise da koleji ba a samu a cikin wannan tsari na komawa karatu a wannan shekara ba kamar yadda aka saba. Inda a baya kafin ma komawa karatu sai mun tattauna ga abin da ke akwai ga abin da babu sai mu fahimci juna. Idan kuma bai gyara mu sai mu shiga gwagwarmaya. To a wannan karo ban ma samu wannan damar ba. A halin yanzu babu kayan karatu a cikin makarantu. Na san za su nuna an koma koma karatu sun rarraba kayan karatu ga ɗalibai. A shekarar bara sun rarraba littafan rubutu goma sha ɗaya ɗaya ga abokaninmu. Amma a wannan shekara na san ɗalibai ba su huce samun littafan rubutu biyar biyar. Kuma ba ma alƙaluman rubutu. Ranar uku ga watan Satumbar ce aka kayyade domin sake daukar karatu a cikin jami'o'i na gwamnati a kasar Nijar. Sai dai har yanzu hakan bai tabbata ba a yayin da kungiyar malaman jami'o'in ta ce sai an ci gaba da harkokin zaɓe a jami'ar Dandiko Dan Kulodo da ke Maraɗi. Zancen da ma'aikatar ministan ilimi mai zurfi ta ki. Wasu ɗalibai sun yi tsokaci kan wannan lamari a su da Michel Deji. Rahoto ya fito bai daɗe ba, ba a yi jarabawar matakin farko ba balle ma a yi maganar mataki na biyu. Don haka ina ganin wannan ya kawo muna latti a shekara. Ina iya cewa muna cikin matsi. Mu kallo ne namu, domin su dai wa'annan malaman ba da ilimi da binciken bara su ne tushen matsalarmu. A nan al'amari ne ya gamu ya bambanta amma ana iya jirga shi ga malaman ko kuma ga gwamnati ba sa komi dukansu sai walagigi da ɗalibai kuma suna kasara musu hamzari akwai da dama da suka zo sai ta kasance sun koma don ba wani sa nan so mu karatu wasu babi uku zuwa babi hudu ya musu saura su kammala amma sun bari nazarta ka gani ka shekara ɗaya zuwa biyu kana jiran a yi jarrabawa ba a yi ba eh, dole ne ka guje ka je wani waje ka ci gaba da karatunka wasu gaba ɗaya ma suke tafiyar su su bar ƙasar su ta yi cin rani. An kai wasu hare-hare guda biyu cikin daren Juma'ar da ta gabata a garuruwan Diabiga mai tazarar kilomitoci 60 da Fama da kuma Kwamfiyanga mai tazarar kilomitoci 15 da Faman da ke yankin gabas kamar yadda wata sanarwar ma'aikatar gwamnan yankin ta bayyana wato ta kasar Burkina Faso kenan. Waɗannan tawayen hare-hare da aka kai wa al'umma sun yi sanadiyar mutuwar mutane takwas. Wata majiyar tsaro a Wagadugu ta shaida cewa. ta shirya kamfanin dalancin labarai na ƙasar faransa afp cewa harin farko ya nufi wani shugaban addini da wasu na hannun damansa mutane biyar da suka hada da shugaban addinin sun rasa rayukansu daya daga cikin mutane uku da suke jikata su wato sun ya rasu yau dinnan wanda hakan ya kai jimillar mutane tara da suka rasa rayukansu kamar yadda majiyar tsaro ta bayyana wa kamfanin dalancin labarai na ƙasar faransa afp yau makonni biyu kenan da gadar da ta hada malamville a benin da kuma gaya a niger ta ruguje abin da ya sanadiyar makalewar dubannin motoci dakon kaya da ya kamata a iso da su a niger shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu fita da kuma shigo da kaya na niger ya yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan matakai domin kare su da musgunawa akan sabuwar hanyar da suke bi. sai mu saurari sani shekaru a hirashi da muntari muhammadu yanzu da abin da ke gare mu bisa hanya kamar mota wajen dubu daya yanzu an daina lodin motoci sai a ga yadda za a yi tukuna mutane sun kai shawara aka ce to ya kamata a biyo ta burkina dan ta kusa kuma tana da tsaro dan najeriya ba tsaro ne babu ba ka sani gwamnatin najeriya tun lokacin da wani shugaba ya hau iko ya ce ba son kayan wata ƙasa suna ratsa cin kasa shi yanzu dai insha Allah da jiragen ruwa da abisa ruwa da a da kaya mun ce su ta togo ko ta ghana yanzu cikin gada da ake yi akwai wata motar mu guda ma ta ɓace akwai mu da yau da ya kamata mu yi shambar da kuma za mu diba matakin da za a idan a sako motocin mu samu masu yi burkina su yi burkina najeriya ba mu ca mata tun da ba ba mu hanya ba amma gwamnati ta shi je ta a sa security don a shigo da kayan kuma a gaya musu wannan kuɗin da suke amsa don sun ga kayan mu sun koma can su ma ya kamata su bari don muna cikin yan yau da Nijar da kasashen da muke cikin yan duk guda ne daga ranar ɗaga watan oktobar mai kamawa mayan motoci za su zirga su da rana a cikin garin yamai da karfe goma zuwa karfe shida sannan da dare da karfe bakwai zuwa karfe shida na safe wani sabon mataki ne da watan hukumomin da'irar yamai wanda kuma ya bukaci a rufe kayayyakin da motoci suka ɗauko da tanti kamar shara tsakuwa da ƙasa domin kada a sawa birnin na yamai datti. Shugaban daɗar Yamai Muktar Mahmudu ya yi karin bayani kan wannan mataki a hirashi da Michel Deji. Les camions qui transportent euh, du sable, du gravier ou bien même euh, des motoci masu ɗaukar rairayi tsakuwa da ma shara to wannan sharar tana komowa cikin gari sharar tana ɓata gari ba za mu yarda da hakan ba domin muna ta sanya ɗumbin kayayyakin aiki don tsatsace birnin yame ran haka ba za mu yarda ba wasu su ɓata inda muke ta gyara bai dace ba bai kamata ba ina ganin gudunmuwar da kowa ya kamata ya kawo shine an baka sa hannun ka ga ayyukan tokar da ka kawo cikas ga tafiyar wannan aiki kai wa'annan matakan sun shaye har ma motocinmu na meri a shafin guda muna tunasar da manyan motocin ɗaukar kaya da ke kawo cikas ga zirga-zirga da yanzu motocin nan an ƙayyade masu lokutan shiga da fitar su a cikin birnin yami mun yi hani ga manyan motocin ɗaukar kaya da su kai da kawowa cikin gari a lokutan da zirga-zirga ta yi yawa kuma wajibi ne a bi ka'idar wa'annan matakai a tsawon lokacin euh, Babban magajin garin Zandar ya baiwa 'yan kasuwa da aka aza a wurare na wucin gadi wa'adin sati biyu na su koma cikin kasuwar da aka sake ginawa. babban magajin garin na zandar dr bashir sabo ya yi wa wakilinmu mustapha mamman sani karin bayani kwamitin tare da haɗin gwiwar ministan harkokin kasuwanci suka ɗauki matakin buɗe kasuwar ranar 20 ga watan satumba muna sa murya ga kasuwar sntn opvn da kasuwar hilin sukuwa duk wanda suka samu shaguna su hamzarta zuwa kama shagunan nan zuwa 20 ga watan inda aka ba su wa'adin jalolo har zuwa 30 ga watan satumba don gaskiya fa daga bakin 30 ga watan ina shaidawa mutane fa da wa'annan wuraren ba namu ba ba ne ya waje ba mu mayar da su ga hannun gwamnati kun gani kuɗaɗe muka sanya a kansu miliyan arba'in muka kashe don janyo lantarki a kasuwar SNTN mun yi ayyuka akalla in aka diba kewaye kasuwar SNTN miliyan tasa'in aka zuba a bangaren karan lawali hamma miliyan goma sha takwas na ginin wuraren ban haya. a bangaren kasuwar operan da kasuwar SNTN miliyan goma sha hudu miri ce ta zuba kuɗin miliyan arba'in da miliyan tasa'in komodor ta zuba su don haka muna tambayar kowa ya shirya muna son mu cika alkawalinmu sai fa mun mayar da wa'annan wuraren ga masu shi. Il faut que nous restituions ce terrain à leurs propriétaires. ma'aikatar ministan gidan waya da sadarwar na'urar zamani tare da tallafin ma'aikatar mca niger na gudanar da wani taron faɗakarwa kan dokokin da suka jibanci sadarwa ta hanyar na'urorin zamani a ƙasar niger makasudin taron shine kare hakkin ɗan adam da kuma tabbatar da tsaron lafiyar mutane da ta dukiyoyinsu minista sani mai goshi ya yi wa habibu garba ƙarin bayani In abun a yi farin ciki ne ga kawo sauƙi misali babin sadarwa, karantarsuwa, kiwon lafiya, kasuwanci da jagoranci. To ya waje ba alamunta da cewar wa'annan shafuffuka na ilimin kimiyya na iya kawo cikas ga amfanin da za a yi da su domin ko wasu sassan da za a amfani da su ba kulliyomin ba ne suke da ingancin ba da amsar buƙatar da ake so na kyautata halin rayuwar ɗan adam. Wasu hanyoyin shafuffukan da za a amfani da su ba su da nagarta ga rishin ka'ida har ma suna da aika aikar kazamcin aiki. Wanga zaman taro ya zo daidai domin manufar shi ta farko karfafa iyawar aiki da shafuffukan ga rukunin na sufa'inta kuma su yi nazari bisa amfano da kalubalen yanayin fuskar shari'a kan sadarwa ta hanyar ilimin kimiyya a cikin tafarkin demokaradiyya na ƙasar Nijar. A kuma gabatar da shawarori don a fifita 'yancin ɗan adam tabbatar da kare dukiyoyi da lafiyar. A juma'a da ta gabata ne aka zaɓi shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Nijar Kanal Major Jibrila Hima Hamidu a matsayin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa na yammacin Afirka Ifowa wato a yankin Bay. Zaman taron wannan babbar ƙungiya da ke kumshe da shugabannin hukumomin ƙwallon ƙafa bakwai ya kafa sabon kwamitin jagoranci mai wa'adin shekaru biyu da ake iya sabuntawa. Isa Yamfore, mataimakin sakataren janar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar, ya bayyana muhimmancin rike wannan mukami wato ga ƙwallon kafar Nijar. Irin wannan haduwa tana da matukar mahimmanci a cikin ƙasa saboda ana samun ci gaban ƙasa a fannin kwallo a cikin lamarin. Sannan kuma za a yi la'akari da yadda ake kula da ƙwallon ƙafa a ƙasashen Afirka wanda yana ba da damar kawo wani gyaran fuska da wasu ba su yi la'akari da shi ba inda waɗansu za su amfana da abin da suka kawo. domin kishin yankin. Kenan jagoranci shugaba mai ci yana yin adalci don haka ne suka amince masa ba wai sai ya motsa ba kamar sauran magabata da suka jagoranci wannan hukumar ba su sake sheka ba. sai hoton na musamman al'amarin barace-barace sai girma yake ta yi a matamai yayin da majiya karfi suka rungumi wannan ɗabi'a waɗanda kasancewar sun saba da samun garabasa sukan bar garuruwansu su koma birni da zama bisa wasu dalilai domin su yi barar domin sanin yadda al'amarin barace-baracen yake a addinin islama da na kirista wakilinmu na matamai habu sarki ya haɗa mana wannan rahoto da gungun muhammad dantani ya fassara Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar ya gama birni da ƙauye, a mata mai yankin zandar, wannan tabi'a ta zama abun ɗaukar hankali. ko ne irin hurumi addinin musulunci da na Kirista ke yi wa al'amarin bara? Musulunci koyaushe yana kira ga jama'a su tashi tsaye da kansu domin su yi aiki, domin kowa ya kasance yana da aikin yi. Bai dace mutum ya zauna bai da aikin yi ba, har ya kai shi yana bara. Akwai ma mutanen da suke tsallakawa wata ƙasa domin yin bara. Wannan gaskiya musulunci ya yi hani da shi. To mafita ita ce aikin yi, shi zai kare mutum daga waɗansu abubuwa. Addinin Kirista bai yarda ma mutum mai ƙoshin lafiya ba da ya yi barace-barace kamar yadda Fasto Hima na Iglesia ta Maraɗi ya faɗa. Magana Allah ba ta hana ka je ka nima ba idan ka rasa wurin wani, amma ainihin gaskiya bara bai kamata ba, saboda magana Allah ta ce ku rika aiki da hannuwanku domin ku taimaki waɗanda ba su da. Kenan kada ka zo lahiyar kalau hannun ka biyu kawai ka biyu ka je kana moran mutane kana bara amma maganar Allah ta ce ka taimaki waɗanda ba su da ko wa'ane mutane addinin musulunci ya bai wa damar yin bara mu saurari malam Masaudu Isaka idan aka ɗoka mutane uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna iya yin bara su ne na farko mutumin da yake da aiki ya nema ko ina bai samu ba yana iya yin bara shi ma na wucin gadi na biyu kuma shine mutumin da ya samu wani ibtila'in rayuwa ko kuma gobara ta afka masa masa a gidansa. Na uku mutumin da yake da arziki sai ya samu karaya arziki saboda jarabar rayuwa ya talauce. Akwai mutanen da aka baiwa damar yin bara fasto himadari da cikon bayani. Akwai tsofiyosi waɗanda ba su yi aiki a taimaka musu akwai marayu a taimake su akwai gwabraye na gaskiya wato waɗanda mazansu suka mutu. Ƙarshen labarin kenan na yau a huta lahiya.